amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu da Alpha Radio sannan za a iya jin yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zahra Aminu fage tare da ni Amina Buhari Auna. aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan taɓo abubuwa daban-daban kamar su al'adu, nishaɗi da dai sauransu. A yau za mu yi magana ne akan al'adun auren abzinawa. masu so in san ko me yasa mazan Najeriya ke zuwa har Nijar neman aure. Nijar din matan arewacin kasar na ce to ko al'adan auren su sun fi namu sauki ne ko muhimmanci ko an fi yin shaɗantuwa a bukukuwan su ne. To Aminatu wakiliyar sashen Hausa yau ta tattaro mana bayanai domin amsa waɗannan tambayoyin. Hmm. yanzu ke baki taba tunanin ba? Eh to sai dai ni nake ganin kamar ra'ayi ne kawai. Hmm, ra'ayin farar fata da gashi ne yauki ko? Haba Aminatu aure fa rabo ne ki bari mu ji abubuwan da tamar ta aiko kafin ki yanke hukunci. To na ji masu saurare sai ku ta zo muku kasance tare da shirin yau da gobe. kabila ce da aka fi samu a arewacin kasar Nijar wato jihar Agadez. Wannan kabila na tattare da al'adu masu yawa a lokacin aurensu. Babban abin da bugaje suka yi fice shi ne kunya musamman lokacin aure, inda iyaye ko aminan iyayensu ke musu neman aure. Wakiliyar sashen Hausa a da Tamar Abari rahoto na musamman akan wannan batu. Auren Abzinawa aure ne mai tattare da ɗimbin al'adu lokacin da saurayi ya yi shirin yin aure ko ya ga yarinyar da yake so ya aura zai sanar da ɗan uwan mahaifinsa da zai mishi wakilcin wannan neman aure. Muhammad Attan na daga matasan garin Agadas da suka yi aure na gargajiya na Abzinawa. Lokacin da na yi aure lalle a lokacin ma dai al'adu bisa bikin bugashe ya canza amma alhamdulillah ni na samu aure irin na gargajiya aka yi yadda ake yin shi can haka ne nima aka yi mini shi ina eh, ce kamar yadda aka yi mini shi can aure ne wanda mu a lokacin da muka yi shi wadda na aura din ba ni cewa ban santa ba na santa saboda dangi na ce amma hira ma da muke yi da ni da ita a goye muke yin babu wanda ya taba gani na tare da ita tsaye muna hira ballan tana sarkin na a zaman nan da muke da yanzu haka ba ni iya zama wuri guda da sarkin sannan a yanzu haka da muke ba ni iya ambaton sunanta ba wani abu bane fasfolinta nake ko wani abu saboda kunya da tarbiyya wadda na tashi da ita. Akwai wani abu guda da ban mance ban gama ku ba. A lokacin da zana wurinta abokin babana da yake lalle ina jin kuyan shi sosai amma shi akwai hira sakana. Shi ne na gaya ma cewa ni da yawa ne nake so. da aure shi ne isar da sako na wurin soho saboda mu a lokacin bayarwa ka yi to ga gaya ma iyayenka cewa gabatar da kake so yanzu an yi biki an kare aka yi hidimomi alhamdulillah yanzu haka muna tare a lokacin biki za a yi wa ango da amarya lalle yan uwa da amannan arziki za su haɗu a shirya biki shagulgulla daban-daban irin su tandi ko turmi kiɗan bugaje da sauransu abzinawa kabila ce da ta ba kunya muhimmanci wanda suke ce ma ashaf eh, can aure da ake yin shida abu ne wanda yana cike da annashuwa da dama da kuma al'adu in muka ce al'adu lokacin da zani aure tawagata eh, wa'anda ke tare da ni daga garinmu mun ka taho basara kuma mun ka zo inda amarya take a ranar da muka zo an shirya mana gagarumin tarbe turmi kake so rawa kake wasanni kala-kala aka kawo mana abinci kuma kayan nan kala-kala shi ma aka sauke mu a nan gidan sarkin nan nawa amma a cikin eh, kamar a yammacin gidaje akwai dakuna wanda aka yi saboda mu baki muka ina nan aka yi abubuwa na annashuwa da dare aka kawo amarya amarya da aka kawo ta washe gari tun da sassahe na kai ta ne mata da yake kusan gida ne ne mata ta gida mu kuma ni a lokacin kuma da na kai ta a lokacin nan ne na yi asubanci na koma gida na bar su na wurin suka yi hidimomin da suka yi komi da komi mu can da suka zo mu ma dai mun yi eh, muna ta cikin hidimar auren komi da komi ana yi ni a ranan sarki ne tunda babu wani abu da nake abokani ne dangi duk su ne ke komi suka zo aka kawo amarya tare da ta tawaga da da inda za ta tare ne ta zo ne a gidana aka kawo ta nan muka ci gaba da shugulgula. sai dai a yanzu dukkan waɗannan al'adu cewar attan matasan yanzu ba sa yin su tun daga alkilla wato lefe har sauran abubuwa sun canza sai na zamani gaskiya a yanzu kawai ni dai ce muke na rilayo ina da ya sake kashe na ce ina rilayo ina abubuwan ne suka lalace da in aka ce ta barbarewa ma ana iya gyara su abubuwa ne wa'anda sun lalace yadda da yadda baka so al'adu ba daya yanzu nan da kuke gani ana aure ana menene ana ci auren buzayi wallahi ko kusa da shi saboda yanzu ba ke gani tun farkon soyayya kai kake zuwa kai sallama salamu alaikum wancan tana nan gidan sarkin nan ka ku fito bakin ko hakuna zance a gane ka kai ne zaka kullun dan an ce kai zaka auri wance kai ne doke da ita bisa mutu ku ne nan ku ne nan wai kana gwada ma abu kanka ita ko wani abu ita ce ka bari kinga abubuwa ne wanda mu wannan bamu san su ba sannan ka duku bisa hidima ta aure wasu abubuwan sai da muka ga nan wai wani kwanan anko wani kwanan amarya wani gitar wani tamtam ina buzu ina ina ganga wannan abubuwan mu bamu san su alkilla da ake kaiwa da makeri ake azama makera ake mata da maza ake bisa kai suke doka alkilla kayan lefe akai amma yanzu sai a tara motoci da motuna sun kai ɗari ana ta ana shi ana kuwa ana mine ne za a kai su sannan da alkillacen da muke yi ni abubuwan da na yi ko kuma in ce aka yi mini tunda a lokacin mu alkilla ma kamar gudunmawa ne na dangin uwa da mine ne suke yin ta tari biyu tagu biyu da tarkuda da takalmi na falka amma yanzu ni a wani aure da na gani valisa ɗaya daidai har goma sha biyu bayan su a yi sa a yi wane ne kin ga abubuwa ne wanda mu ba mu san su ba ba mu san su ba kenan yanzu kun ga abu ne wanda abin ya lalace ya kai inda yanzu wallahi mutumin da zai ce zai yi aure wallahi yana da aiki babu kunya cikin al'amarin na yanzu ko kalau Makera na taka muhimmiyar rawa a auren abzinawa su ne ke kula da dukkan hidimomin biki daga bangaren ango har zuwa na amarya. Sai dai yanzu ba haka abin yake ba in ji malama Maryama Gambo. suna na Maryama Gambo. Ina cikin su wallahi mu ne zindam masu buga turmi. Mu yanzu sa muke amai domin mu galgashiya. bukukuwan gada ake yi ana su tamtam ana wani sifatin kauyawa wannan ba al'ada bugashe ce ba mu abin da muka sani mu yi turmi a yi algaita inda samu a yi inza to waɗannan abubuwa yanzu duka an fidda su yanzu an fidda su mutane yanzu in suka je ma babu abin da ma muke samuwa yanzu waɗannan shawashatan duk sun sha ma mutane abubuwansu mu yanzu so muke a maido sa sak a maido ta kawai a rika yin galgashi ana kiran mutane a yi tsari irin na da ya fi kuma yara mu yanzu yara sai a ce miliyan uku miliyan guda miliyan biyu mu mun fi sandiyan mu ana daukan mu musu an ba da sadaki dari uku ya isa da na muka san dari uku yara kan ma ne ake ba da biyu uku fudu biyar na da haraka ta dafa muke ga miki yanzu wannan abubuwa duk yanzu an fidda su yanzu arme ya koma miliyoyi kamu kuma yanzu mun fi ana dauka yara yara sun yawa babu maza ƙaramin miliyoyi wallahi sati guda kuwa nikin ba aka ko yariya miliyon aka ba da yawa na amfani wannan. Yayin da ita kuma Fati mai kidan tandi wato kayan kiɗi na bugaji ta ce a dawo da gargajiya da al'adunsu na aure. Fatima na tibila. Armen da lalle da da ce ya yi ayi arme na da. Na da ba a san tamtam ba, ba a san gitar ba, abu guda aka sani. Algaita sai turmi su ne ake yi da. Su ne ake yi asalin farin ma su ne ake yi. Amma yanzu na zamani da suka shigo ana wasan kuɗi. Ana zubda da kuɗi cikin gitar, ana zubda da kuɗi cikin orkes. turmi ana yin ta dai amma ba a zuba mata ko dala amma shi gitar wannan ka'ida ce in ka ɗauke shi shika hamsin sai ka bada su ka'ida ce wannan ban da kari ban da kari sai an bada su shika hamsin kin nan sai an yi kari kuma shi ya sa muke so a komo gargajiya tada a maida ta a maida ta kamar ta na da ne a maido algaita a maido turmi kuma turmi yanzu ita ma an kara mata kuɗi shika arba'in ne kudi turmi shi ka arba'in in duk mai santa akwai makera suna nan na gargajiya a muku turmi ta gargajiya mai kyawu shi ka arba'in ne sadaki wannan barshi sadaki su kara shi suke kwarai kudi suke badawa kwarai shi miliyon lika suke badawa muna so miliyon nan saboda yara yanzu muna so a fudda su gaban mu a rika ba da shika dari uku uku ne tsakani da Allah dari uku yayi ga yariya amma miliyoyin nan har ma kwantara ne miliyan arman kwantara ne tun da kwantara mai mine ne kwantara an aka baka miliyan uku miliyan biyu gobe ya ka tana na an maido maka ita kenan gara dai a sassabto bisa miliyan uku na a bada dari uku nan ne sai isa yawa A dai waje akwai wani lokaci da aka lura da tururuwar masu kuɗi daga Najeriya da ke zuwa nan agada suna auren 'ya'yan abzinawa wanda wasu ke dangantawa da neman iri da dai sauransu. Malama Khadija ta san wani abu daga ciki. Suna na Khadija. Kiya dai wani bi kwadai yake kai in gane. kuma wani bi kuma sai ki ji a ce ayan kasa dakin biyar ka miliyan kaza sai kai ta tuma kana jin daɗi ai kai ɗan najeriya ya zo ya armi Ka ya zo dai ya arme ta dai ta da ita arman nan kuma bai daɗi ba wani bi farin nan ne yake kai su tubarkalla bismillah wani bi kuma gashi wani bi kuma in mace tana da forum ma kai zan ce miki ma yana kai su gaskiya mutane su birbiye su su dinga nema inda suke ba da diyansu gaskiya fi sabilillah ka nemi wani talaka wanda ka ma bai sai da komi ma ka bashi diyarka da ka tashi ka tai ka ba wani alhaji ita ana sako maka yari a guntuwa ana maida maka ita zawara ba gera ba saba. Malama Khadija ta ja hankalin 'yan mata da masu kansu iyayen yara kan yadda za su aurar da yaran nasu. Ni dai abu guda za ni ga uwaye yara da Allah da annabi. Duk wadda take da diyarta ta nemo ni talaka ta sarkafa mishi ita ta raba kanta da arman caca. Wallahi duk abin da za ka yi. Wani ga armen kwantira ne. ka ba da diyarka an tahi da ita sati biyu sati uku an maido maka yariya wannan ba harka ba ce ya harka nemo talakkan ka ba wa allan ka dai daidai ruwa daidai saki ka ba da diyarka shine daraja ina kira ga uwayen yara da allah uwayen yara da allah da annabi su dinga hattara su san wanda suke ba diyansu ba a ce ba a arman dan najeriya arman ma in zaka ba da yariya ka nemi mutum wanda ka san ba a sako maka yariya ba ba a kai yariya ba wata biyu wata uku wani bi a maido maka ita ma da ciki wani bi kuma a kawo maka ita haka nan ta zama zawara kuma yaran gana ma wani biyun aka sako su sai wa arma armi kai ta armi kana arman kwantara su ma yaran da kan so ni biwa arman Allah da annabi ba suke ma yan Najeriya nan kawai dan dai a ce dai wani alhaji ya zo da katuwar gari ya shiya arme ki mai katuwar mota da fantame mai taya bayan shi da ya shigo unguwa an san alhaji ne wallahi yara su yi hankali allah gyara ku nemi wasu 'yan talakawan ku ku arma allah da uwaye yara ina kara gaya muku abin nan ya taba mu da kanmu na taba ganin dai wata makwabciya ta zabba da diyarta najeriya nan alhajin dai arme ta yadda da ita salim alim cikin ruwan arziki da ya je mata wani walakanci da ha maza ha mata ta silbo ta samu ta zo tana tahiya wasu suka taimaka mata sai da suka kawo ta nijar wallahi uwaye ce dinga hattara ku dinga hattara ina gaya muku samar rabari muryar amurka daga da a jamhuriyar nijar Allah uban dubu kenan. Masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu koma ga tamar domin jin bayanai akan yadda ake gudanar da harkokin biki bisa al'adun Abzinawa. Sunana Fatima Annota. ana sadaki na buzaye ana ba da raƙumma kan ɗaya kan biyu kan uku da abin da ya kama ana ba da ana annashuwa ana sadaki zuwa alkilla ana kaiwa gidan mata ana murna ana gude-gude alkilla wannan aka kawo ta sirtu ifir e wani daga ga su in an kawo ta fasa ni ake babba za ta ake ana buɗe ta ana walwatsa ta sai an gaggama ta ana kide-kide ana raye-raye. To ita alkilla ita ce ake ce ma lefe yanzu a nan mu a hausance lefe shi ne alkilla. Kamar da mi da mi ake kawo alkilla nan. Alkilla na ana sa kayan buzaye su ne farko. Eri, tango, kala kala kala kala har zuwa hudu ma ana sawa to sannan kaya waɗannan da turkuɗi kwarai ku shine kan gaba ai su ne duka kayan buza turkuɗi shine kan gaba da barka ana sa ciki hamsin sattin arba'in da ana sawa cikin alkilla ta buzaye kaya na buzaye ba liskis musamman daban take waɗanga kuma na hausawa a tamfofi wannan su ma daban suke shaddodin wannan su ma daban suke haka ake kai su to na buza an aka kai su duk sai an bubude su sai rawakin su duka sai an su safi sai sun sa sai sun yi rawa kuma a koma a limke a aji ana ganguna ana murna in aka kawo baza ta ake gaba daya su wane ne suke kawo alkilla gidan su amarya makera makera makera mata da maza a haɗe suke makera maza da mata suke zauwa su kawo alkilla ana annashuwa makera maza suna kiɗe-kiɗe suna guda suna kuwa haka ake kawo alkilla a haɗe suke tare da mazan su zo su kawo gidansu amarya a yi musu annashuwa su sha ruwa ana kare annashuwa wannan a sallame su a ba su abin da ya waka na duka na al'ada kamar su sallama su menene ake ba su kuɗi ake ba su kuɗi ake ba su su makera ƙwarai ku kuɗi ake ba su abin da ya kama kan ashirin har zuwa hamsin har ɗari an bada na annashuwa na jin daɗi abin da duk ya kama haka ake ba su su je kuma suna murna suna kiɗe-kiɗe har ranar armi ranar armi ta zo kuma shi ma haka armi ake da makera na gidan uwa da makera na gidan uba duka haɗuwa ake wuri guda da maza da mata ana annashuwa. abin da aka samu abin da suka samu eh, a gama a raba cikin hankali cikin nutsuwa makera gaba ɗaya. ranar aure in ya zo ya ne ake yi ranar armi in ya zo gidan uwa da gidan uba dukka armi ake gidan uwa sun je gidan uba gidan uba su ma sun zo gidan mata in aka tashi lalla ango gidan mata shirya suke tsaf su tattara duka su kai gidan ango shi ango lalle ake mishi lalle ake mishi mm. lalle ake mishi annashuwa ya ake shirya lallan na ango an aka shirya lallan na ango makera suka shirya lallan su suka kawo suka zamna al'adu abokan wasa suka zo suka hauka ango sai an sallame su mhm. abokan wasa sai an sallame su sai sun tada tarzo ba ta wurin wannan abokan anguna sai sun sallame su in sun ba su kaɗan su kiya ana jayayya ana haka nan ana haka nan wasu suna ja ango abokan ango kashin suke tattara kuɗin wannan su ba abokan wasa su ba su wuri su makeran da suka fito gidan amarya su yi ma ango lalle ana he ana ga kuɗi lalle hannu da kafa hannu da kafa tabbas hannu da kafa ake duka guda biyu a yi ma kahuwa a yi ma hannuwa sai an kare kuma ana zuba kuɗi ana zuba kuɗi sai an kare ana zuba kuɗi cikin annashuwa cikin jin daɗi cikin kiɗe-kiɗe cikin raye-raye sai an ƙare ana zuba musu kuɗi suna na ango daban kuɗin na makeran daban an an ba ango sai an ba makera an an ba ango sai an ba makera hakan ne sun ƙare su kakkaɓe su tashi abinda suka samu sai sun je gidan amaran mm. a ce ga abinda aka samu na lalle ga na ango ga nasu a ga kudin lalle na gidan uwa da na gidan uba ga gidan uwa abin da suka bada ga gidan uba abin da suka bada aka haɗa aka ba ango in nawa ne in jika ɗari biyar ne in jika ɗari shida ne an ya kai miliyan ma yanzu da yake zamani ya canza har miliyan ake hada a ce gidan uwa da gidan uba su suka ba an wannan kudin aljihun ango ne. kudin aljihun ango ne haka ake sai a ba ango na ango ne na makera daban ne wannan in suke in suna badawa a ciki ake zuba ma makera nasu makera sun tashi wani bai jika ɗari da hin jika ɗari ma in suka je suna murna su gwada gidan amare ga abin da suka samu a lalle su kwasu makera maza da mata su raba kuɗin su. To ita kuma bangaren amarya ya na lallan Na lallan shi ma gidan anguna suna zauwa. Mm. In suka zo sai a yi mata lalle ita ma san tana lalle ana zuba kuɗi. Akwai ranar da ake shafa mata lalle ko in aure ya tashi ranar aure in tashi ko koya ne ake. Eh akwai ranar da ake shafa mata lalle ran daren arma sai a ce an shafa ma amarya lalle. Shi kenan yau gobe kuma a yi mata wankan lalle. A shafa mata lalle a yi mata kafafuwa da hannu a yi kitso eh. a yi kitso na amarya shi ma al'adance namu da da ake yin kitso amarya baka gani idonta tana kwance wasu suke rike da maka ita kamar jinjira. wasu suna jahe da kai na gani a rike kan a rike kan makeriya tana buɗa makeriya tana buɗa tana kitso ana zuba mata kuɗin kitso shanye zani take yi tana kitso ana zuba mata kuɗin kitso kuɗin kitso amarya mai buɗa tana mai buɗa tana gefe tana buɗa haka ne tana kitso ana zuba kuɗin nan ta ƙare tana buɗa rike ta ake amarya ya jinjira kamar ta da rai tana kwance zullita tana rihe baka ganin fuskarta akwai wanda suke jahe da fuskarta an rihe ta akwai wanda suke jahe da bayan ta suna rike da ita ana yi mata gizo baka ganin fuskar ta a ranar wannan kwarai ku a al'adamu yi eh, kwarai ku a al'adamu kuma daga nan sai yaya kuma sai wankan amarya sai wankan amarya da marece da marece an kare komi da komi a yi masa wanka shi ma gidan ango a yi mishi wanka ya sa kaya da daddare mareta ce za a yi in aka yi mareta aka maretar da ango da amarya gidansu sai ku zo ku ku shiga kide kiɗen ku ku shiga wasannin ku yanzu da ake gitar ki wannan wasan tanji yawwa wasa ana wasan tanji ana wasan gitar yanzu i kwarai ku ana shan turmi turmi sosai ma ake turmi da abuka ango da abuka amarya da gida ango da gida amarya aka maryar da su turmi ake ko a yi gitar sai tafiyar da kuɗi sai dare ya kai sai an kai watsewa kwarai to kuma an kai amarya gidanta washe gari kuma yaya ake washe gari suna maido ta gida da ragonta da abin da allah ya kishe ta a yanka rago kamar kyauta ne ko tukuici ango yake bata kyauta ne ke bata tukwici ne ke bata na jin daɗi ne mm. ya gudu ya bata hakinta ne alhakinta ne ya bata a biyo ta da rago mm. a yanka rago a yi ini wanda Allah ya sa ya zo duka a zo a gama a ɗin guda ta da shi kenan an aka maida ta gidan tsawon shekarar shi ba sai ta da ba ta abokanta suke zuwa suke irin su sai su yi sati suna yi rasa sati ta kama abincin gidan ta shi kenan an kare shi wannan ragon aka ga aka dafa tana ci sosai tana ci tana sa mata yazuzzuka ta ci ƙwarai ku Eh, a gyara mata sosai a gyara mata sosai to akwai wani abu da na ga bugaje suna yi kamar uh, shi ɗakin na amarya mm. kamar mata ne na ga suna yi ko koya ne mata ne suke yi ɗakin amarya ba mm. Mm, a can dajin mu ne mata ne suke sa mishi sabar wannan su gyara shi tas ayi itatuwa ayi itatuwa tabarmi azalan ake asala asala isala isala eh. isala da turmin miya ɗaki wannan na buga shi da tabarni a gyara shi tsabu gwanin kyau sabon kyar da shi ba a inda yake da tsufa a yi mishi ajo wanda ya kamata in ya mata bargunanta a sa mata gadanta a yi masa ige gadon Allah ba gadon Allah ba illa ban ko eh gadon illa ban sai gadan Allah eh, gan shine na itce da ake yi wa shine na itce da ake a gargajiyance eh. a gyara masa shi sab da zaki hango shi ma kin gane shi kin ce wannan dake amarya ne amarya za a kai ta gidanta sai a sa mata taggo da teri da turkudi da ausage eh kwarai ko wannan da sai kai sati kana sa da su baka wanka sai rawan kan sati mm. sai kai sati kana sa da ausigin wannan mm. terin wannan ɗaggo wannan kana tashi da tun kuɗi da balka wannan sai ka yi sati mu kan mu da akan mu arme lokacin wannan yadda muka yi sati muna cikin su ya ta yi baki kirin da turkuɗin wannan sai ras sati ran na ake yi maka wanka ka yi wanka ka yi fituwar tas ka ba kai ba mm. a fituwar tas sati kake wannan oxygen kira kusa kanka sati kake bakar ka suna zuwa suna dafa shinkawa su suna abincin su ha shirkai kana je zamna wuri guda kana tare da su suna shiga suna huta su ne masu komi ya eh, kai sati wannan na zama kana zaune da ausigi wannan kana baki radda kai wanka kamar an hudo ka aleda haka kake tas kamar an hudo ka aleda sannan a sunce kai a sake maka wankin kai a sake maka kiso a sake maka lalle shi kenan abin ya eh na sati kwarai shikenan an gode amarya sai a cire wannan rayuwa sai a ci Allah ba da zaman lahiya ai zaman lahiya zaman murna zaman daɗi ana kai musu addu'a Allah ya da su lahiya haka sai kuma an zo suna sai an zo suna <laughs> shirin Zahar Aminu Sage sai kuma Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake ke sallama da ku jama'a hutun ƙarshen mako lafiya.